A ɗan fulani ɗan fulani kwana biyu ina za ka je haka na kana ta sauri. Wurin boka zan wallahi kawai dai abin da safen sa zan ɗauka ba kar abin da aka yi ran nan ba. A ɗan fulani da za ka yadda kawai ka yi haƙuri. Haƙuri shine mafi komi. Shawara ce wannan. ba dai ku dama ba abin da kuka aje he in an ma mutum laifi ku ce ya haƙuri to ban yi ban yi he na je wurin bokan bari ma ka gani. a hana ka abu a hana ka abu ka ƙi hannuwa to kai ka sani Allah ya sa ya baka wani abin tsafin ka zo a addabe Assalamu alaikum boka. Kai mu wa ai musallama anan ko ma ka shigo ta baya baya sannan in ka shigo ta baya baya ka juyo ka faɗa abin da ke tafe da kai za mu biya maka ka. boka so nake in zama hatsabibi in addabi kowa a unguwanmu in addabi kowa wannan kwaɗo ne kake so ibo ka wannan kaɗai ne nake so to shi kenan za mu tura ka wani wuri ka ɗauko wani ruhi da kai da aljani za ka iya ka tabbata kuma ruhin aljannu biyu ke tsare shi za ka iya? Ibo boka in dai za ka iya biya min buƙata ta to na yi alƙawari. To shi kenan zan kira wani aljani yanzu ku tafi tare. Zan kira aljani yanzu. Kai aljani, aljani ɗan tsutsu ka fito yanzu. Ye gani nan. Za ku tafi da kai da wannan ka ɗauko man wannan ruhin. Ku ɗauko man wannan ruhin. To shi kenan mai an gama. ka ɗauko kai ma gashi nan za ku tafi tare ka bi shi. to kenan ba komi yawwa tsaya akwai sharɗan da nake so in gaya ma kawai ka amince na ɗaya karka ka yadda muna tafiya ka rabi da ni na biyu kuma komi ka gani kar tsaya ko ka ce za ka ɗauke shi karka ka yadda ka ce za ka wannan kawai ka bi a hankali a hankali ake bi na uku kuma idan na ji za a ɗauko abin zan tsaya kai ka je ka ɗauko kai za ka ɗauko shi kuma ka san da sani aljannu farautar ka za su na gaya ma kamar yadda na gaya ma kar ka yadda ka ce za ka rabu da ni in ka yadda ka ce za ka rabu da ni to da kwai matsala gaskiya ina ba ka shawara kar ka yadda ka rabu da ni idan gane gane za ka ta yi za ka yi ta ganin abubuwa kala kala kawai dai tafo mu da fatan ka ji sharuɗan mu tafi kawai dawo nan guraren akwai abin da na mance ban ba don ma wai karka suke ka ce za ka dawo an riga an rusa hanyar don haka da hankali ka kiyaye karka ce za ka dawo ba ka samu mu to shi kenan na gaya ma komi ka gani karka sake ka tsaya ko karka sake ka tsaya na gaya ma kar ka sake ka tsaya ko mi ka gani ko ma ne ka gani ka yarda to shikenan na ji ban tsaya insha Allah. kai kai kai kai ka ji kun matsala ga shi ya ce kar in yadda in tsaya ga har ya bace min inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ban gan shi ba kuma ya man nisa kai ni nike gani haka shi kenan na shiga uku na lallace hmm, ku taimake ni dan Allah